يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar da muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa na Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da karatu kuma za mu kammala karatu a yau insha Allah ta'ala sai kuma mai nisan kwana yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na ashirin da takwas a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da da hudu talatin shida, kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah ya sa mu a cikin bayan da maganganun suke dacewa da ayyukansu muna kara kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar ga sama ƴaƴa kasanta ƴaƴa tsakiyanta ƴaƴa ya sa mu a cikin bayan da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka a yau da ikon Allah tafsiri da muke yi don wata ramadana muna fatan wannan ya zama darasi na karshe a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida a dai wannan tsari ya tafsiri sai shekara mai zuwa idan har Allah ya ba mu aron kwanaki zuwa shekara mai zuwa da mutuwa na budda min zalik annabtu biki ala duniya wa kadi alimat anna salamata fiha tarku ma fiha na dara lil mar'i ba'da al-maut yakunuha إلا التي na قبل الموت ya فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙarshen mu yayi kyau muna cikin sura ta biyar daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama wato suratul Ma'ida jiya da ikon Allah mun yadda zango akan daidai aya ta nawa aya ta hamsin da ɗaya da mu tashi akan aya ta hamsin da biyu zuwa ta hamsin da uku sai mu tsaya a kai insha Allah ta'ala sauran bayanai na rika karatu da kuma gabatar da baki da muke tare da kuma insha Allah ta'ala sai biyo baya Allah ya mana jagoranci bismillah ar-rahman أعوذ بالله من الشيطان qulubihim maradun zaka ga waɗanda suke zukatan su akwai cuta yusari'una fihim kuna gaggawa a cikin su yaquluna suna cewa na muna jin tsoron an tusibana da'ira da kada wata fitina ko wani abu mai halakarwa ya shafe mu fa asallahu da sannu Allah an yi atiya bil zai zo da budi na nasara aw amru ko wani al'amari min indiji daga wurinsa fa yusbihu sai su wayi gari ala bisa ga ma asarru abin da suka boye a zukatansu na sirri fi an kusa a cikin kawunan su na dimina suna masu nadama wannan aya na da alaka da aya ta baya da Allah subhanahu wata'ala ya tsoratar da masu imani daga rike al-yahudu wan nasara masoya ya ayyuhal ladina amanu la da al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin wannan aya da ɗan uwanta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمولى وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يخرج منكم فقد ضل سواء السبيل لو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء irin waɗannan ayoyi da Allah yake tsoratar da masu imani a matsayin a wajen rike abokanan gaban su a matsayin auliya wato waɗanda suke jikin kansu wannan aya ta biyu tana da alaka da wannan a jiya mun fara magana kai irin wuraren da malaman akida suka ce in mun rike a yahudu wa nasara mun jidince su da wuraren da aka ce ba mu jidince su ba idan ka dauki alyahudu wanda fara noma ka dinke shi baka dinke shi ba wannan sana'a ce ta kasance ta bautar da shi don ka biya shi hakkinsa idan bature ya kera jirgi sai ta shiga yana nuna cewa ka rike shi a matsayin waliyi malaman akida suka ce bai zama ka rike shi a matsayin waliyi ba wata maslaha ce ta bukatar kanka da sa kai aiki da jirgin da ya kera masu sai daga cikin malamin suka ce misali idan ka rike al yahudu wal nasara yanzu misali ku ga karin tambaya sai ka rike alyahudu wa nasara a matsayin sakatare na da shine mai masa rubuce rubuce kana biyan sa a wata zai rubuta zai typing zai printing a computer zai samu maka shi zai fito a wurinka sai ka rike shi a matsayin wali ko baka rike ba ka ji bince ko baka rike shi ba in za ka ban hujja sai ka ban hujja da wani malamin tauhidi ko aqida abin da kada ba wai da hankalin kanka ba bana bukatar wannan fahimtar Sheikh Muhammad Sani Al-Qusaymi rahimahullahu ta'ala yake tarike shi a matsayin waliyi saboda wani aiki ne na aminci ba ka sa kowa a matsayin mai rubuta rubuta sai sai wanda ka aminta da shi lokacin da ka dauki alhudu wanda ta rakawa su a kodushin gari wanda ka aminta da shi to ka rubuce shi ne wannan shi yasa yake misali a sai lokacin Umar bin Khattab radiyallahu anhu daga cikin gwamnoni lokacin akwai Abu Musa al-Asari radiyallahu anhu sai kawo Umar sakon wasiƙa da ya karanta sakon ya ga yayi kai yace wannan rubutu ya yi kyau tsarin da aka saka da sai da kai suna da wanda suka yi ayyuka ya gama yabawa sai sai na umar sai abu mutai ina wanda ya rubuta a shigo da shi abu musa sai umar ta da shi yana waje sai shigo da shi masallaci sai ta baya shiga masallaci sai ya tsume ta me ya ku da aikin sakatare ya zama katibin ku ko baya shiga masallaci wata irin aminta ta kai matakin da za ku ba wanda bai shiga masallaci da rike da sarrafa saboda duk wanda yake matsayin kare na gwamnati ne sakatare na makaranta ne sakatare na ma'aikata ne to babu wanda ya kai sanin sabon wurin saboda shi ne jin din gaba daya duk inda ka zaga ka dago shi ne kace rijistara babu wanda ya kai shi duk ka da su da ko ina dan ke gaba da ke dawowa in an amince ko ba amince ba gaban sa ne to kula ga wannan malamai suka ce rike wannan ya shiga cikin matsayin rike al-yahudu wa nasara a matsayin ne auliya musamman akan abin da kake da iko wanda ya fi jinka la yusallifu Allahu nafsan illa ma ataha amma ana magana kan abin da kake da iko kai ka kanka sai ka dauko wanda ba ku ba sai ka ba shi ke rike da dukkan takaddun aminci da ke shiga da ke fita suka ce a nan ka din su wannan na daga cikin muhimman ababe da yake nau'in jikinta. jiya mun yi magana cewa aiki a bar kalandar musulunci a rika aiki da Gregorian da Christian calendar Sheikh Muhammad sada Al-Usaimi rahimahullah ya ce wannan ma bidinta a Yahudu wannan farin. ne idan musulmai ya zama al'amarin su damuwa su January February har zuwa December ya zama su suke damuwa da shi yake wannan jikintar da wannan tsara ne za ka matsala ce ta akida mafu tsayyidai sun gina abin ne akan akida su kuma sunayen watannin sunayen gumaka ne shi yasa a musulunci duk abin da kake da iko ba na hukuma da su karshen ka ba ciniki ne auren ƴaƴanka ne aure za ka yi sanai kasuwanci ne agreement za a rubuta babban abin da ake so mu rike ne kalandar musulunci to a lokacin da aka saukar da wannan aya sai zama akwai irin wani irin kamar a ce wani partnership akwai wani symbiotic relationship tsakanin al ta wani janibi banin nadir banin quraiza da banu kailuka a wannan bangaren kuma da wasu daga cikin masu cewa su musulmai ne su ne munafukai sai zama ce dama suna da wani sai taimakekeniya ana saukar da aya na tattakhidul yahuda wannan fara auliya munafukai suka ce to sai a yi waɗannan ba suna taimakon mu banu kainuka banu nazir ana yin fari amfanin gona ya lalace sun ce babu abinci lokacin da su suka mana kaza lokacin da muka rasa abinci sun ga mana sai suna ba da wannan kudiri sai a raba mu da su wannan mu na kai. suna nuna cewa ai waɗannan suna taimakon su ai son suke na hakika sai a ga a ce ba sa son mu saboda ba kowa yake bambanta soyayya na fatan baki da soyayya na zuciya ba sai suke waɗannan maganganu sai Allah yake fataran ladina fi qulubihim za ka ga waɗanda cikin zukatansu akwai ne maradun cuta kalmar cuta cuta tana kana ne akwai fizikal cuta da yake iya sa mutum ya ji ciwo a jikinsa wannan maradun jasad ne ana iya samun maradun sha'awa akwai cutar sha'awa mutum ya zama yana da sha'awar jin muryar matan da suka haramta gare shi يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروف هذا شيء مرض الشهوة وفي رسل لا فيه شهوة أتيكم مرض النفاق رسل لا فيه منافرك وأتى وما أتي مدنا شيء ذات جوابا في قلوبهم مرض من النفاق wanda zukatansu akwai cutar munafurci kullum suna kokarin justify relationship ɗinsu da alyahudu wal nasara sai kuma ta da dukkan ayoyi da ke qur'ani da hadisan sai ya banda suna zuwa maka da hankali ai lokaci kaza ma wani ne kaza shi ya kare mu a waje kaza lokaci kaza na kin su sabon ma da aka yi kaza su suka yi kaza kana ba su aya da hadi aya da kuma hadisi yana baka tunanin sa wani ma idan ka ja ayar ka ja hadisin sai maka ni kai sai ka ga da ni fa ban yi karatu ba na yawon duniya wai yanzu da yawon duniya ne zai iya zai iya munazara da kai da ayoyi da hadisai to ne sai sa duk lokacin da aka ce qur'ani ya ce ko sunna ta ce mu daina kawo tunanin mu da ra'ayin mu saboda wannan tunani ne namu shi yasa Allah yake wanda cikin zukatan su akwai cutar munafurci wanda ka ga yake kokarin ya kare al-yahud wal nasara ya manta wasiyar qur'ani da hadisi gaba daya wanda cikin su akwai cuta ba ni na fada ba qur'ani yace fatara da fi qulubihim marad wanda cikin su akwai cuta cuta ta shiga zuciyar ta hana imani gaba shi yasa akwai cututtukan zuciya cututtukan zuciya ta kamar annifaq akwai alhasad kamar annamima kamar hubbu shukura abin da shafi arriya duka waɗannan menene amradul kudu ne akwai kuma a'malul qulub ayyukan zuciya da idan ka wanke cututtuka sai ka saka ayyukan zuciya kamar al-ikhlas at-taqwa al-yaqin as-sabr ash-shukr ar-riba ar-raja al-khawf at-tafakkur at-tawakkul waɗannan kuma ayyuka ne ne na zuciya to sai ka cika zuciyarka da ayyuka na nagarta ka wanke cututtuka da ke tayi don haka wanda suke guda da su akwai kuta biyu sari'una suna gaggawa fihin ai bi ma'ana fi mawalati cikin jikin tauku al-yahud wal nasara ana ba su aya amma su suna gaggawa suna justifying suna protecting in ta mu da su ka duka ne shine yusari'una fihin suna gaggawa cikin kaunar tasu ana saukar da aya ana bayani amma su suna mace ai sun mana kaza lokaci kaza sun mana kaza lokaci kaza yaquluna sai su rika cewa su munafikai da nakhsha muna ji tsoron aina khafu an tusibana da'iratun kada wata da'ira ta shafe mu asalin ma'anar ad-da'ira shine a shayu al-mudrik wato wani abu shay'un mudrik kenan wato wani abu da ke iya halakar da mutum dukkan wani abu da zai iya terrifying don ya baka tsoro ya halakar da kai ya zama da'ira Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu cewa da'ira munasaba da wannan ayar shine muna tsoron kada fari da yunwa su sake dawowa an raba mu da al da ke taimakon mu cewa zai ba mu abinci shine da'ira wato suna tunanin kada fa a sake kuma fari a rasa ruwa a rasa abinci ba ne su suka ba wa abinci cewa zai ba mu lokacin da dan adam ya koma neman mafita wa tunaninsa ya bar shari'a to imani ya yi da shi amma in ba haka ba ai wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu dan adam da bayansa baya iya magance wa kansa komai yanzu mafi sauki haka kawai sai Allah jarbe ka sai kuda ya shiga hancinka duba dai girman kuda ba komai bane duk a rayuwa sai kana ya shiga ya kusa ne kuda yake duba dai wannan halitta ce kuda makhluqi ba komai bane mu kuda ma za ka yi dauka da hannu ɗaya ne kuda kuma gaba ɗaya amma duk da haka ɗaya ne sai shiga hankinka duk kwanciyar hankali sai hana ka kana gida na siyayyen gidan ne wanda saboda ginuwa in aka yi numfashi ma an tawa yake kana shiga mota mai da kwanton akwai ɗaya da komai a gidanka na nima babu abincin da kake so da babu amma kudan da ya shiga hancin da sai hana da komai ka rayuwa kuma in dabarar ka ne ba zai iya fita ba idan hikimar ka ne ba zai fita ba wayan likita kuma auna sai a ce an auna an yi ct scan ba a ga komai ba ka ce wallahi akwai ace da yake yake ko sai babu komai ka ce wallahi akwai ace babu wannan wai misali ne na cewa idan dan adam ya rike duwayensa babu inda zai bi sai nawa za ka je da matsala asibiti ka ce akwai ace maka babu ka ce wallahi akwai ace babu ko wani da kai yalki da ko wani ko wani da ka abunta ka ce duk da ban wannan zai ce babu da za a maka wannan wai ya nuna maka wayanka babu inda zai kai ka ba sai wani likita ya ga ba babu magani ba ya ce shi ba abin da ya gani ai sai Allah ba su mutu ya gani ko to sai ai tafi scan ai x-ray a kammala ai MRI ba a ga komai ba amma sai kana jin da kuma ba zai ba wannan misali ne na cewa wayan mu baya kusa da mu da Allah yake ba da mafita to shi munafiki a kullu yana kokarin samun mafita ne da dabara ta ba da Allah ba shi yasa koyi da munafikai ne zama kullum hikimar mu duk ta kare akan tunanin mu ba ma tunan Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amuran mu akwai inda Allah ya baka ikon yin tunani amma in ka gama fa idza azanta fa tawakkal ala ba, sai ka maida al'amari zuwa ga Allah suka ce kada fari ya dawo ya rafa abinci idan wanda ya tafi mun ya zamu samu mafita sun manta da Allah yake bada abinci walau an da ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatu min as-sama Allah yake saukar da albarka fa asallahu da sallu ayyatu bi fatih Allah zai zo da fatih ma'anar fadu shi ne asali a lugha shi ne buɗi amma ma'anarsa a istilahi shi ne annasar yin nasara kamar da Allah yake in tattaqihu faqad ja'akum fatu ai in tattaqihu faqad ja'akum an-nasr to da ma'anar al-fatu ai idan yazo a bangaren nasara ko a filin tsara abokan gaba iya nufin an-nasr ne misali yake idza ja'a nasrullahi wal fath nasarar Allah ke zuwa da buɗi duk abin da aka fi an yi conquering ne aka yi victory ya kawo su da duk abin da aka bude shi a yi nasara ne ke sa kalmar idan an fata zo a cikin mustaqbal na filin daga ko a kan wani kalubale da ake tunkara to ya alam alal nasr iya nuna za a yi ne da ka da sannu Allah zai zo da wani buɗi na yaƙi kenan Abdullahi bin Abbas ya ce wannan asali ishara zuwa ga fatu makka cewa sun mustaqbal nan gaba za a yi fatu makka aw amrun min indihi ko wani al'amari daga wurinsa al'amari daga wurinsa shine Allah subhanahu wata'ala ya ya buɗe sirrin munafikai ya saukar da aya da za ta yi explain zukatan su ta yi bayanin abin da suka koyi na munafurci a zuciyarsu kamar da Allah yake ya hadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'ukum bima fi qulubihim kullum suna tsoro kada a saukar da ayar da za ta fitar da sirrin abin da ke cikin zukatansu to shi ne au amrin min indiki wani al'amari daga wurin Allah da zai faɗi abin da suka boye shi ne a zuciyarsu kafirci ne sun koya kafirci a zuciya a bakin su sun bayyana musulunci Allah ya kare mu daga wannan fa yusbihu sai su wayi gari kalmar fa yana nufin wayan gari na daga cikin ayyuka da ke ishara ga lokaci kamar kalmar asbaha kalmar amsa kalmar bata kalmar zalla kalmar fara amma fa yuzbih bin abbas na fasara shi sai fa na sai su kasance alama kan rubuta ga abin da suka koyi a zukatansu nadimina suna masu nadama shine ko a yi nasara akan abokanan gaban su kunyata ko kuma Allah ya tona asirin zukatansu da wannan Usman bin Affan radiyallahu anhu bin Nuray yana cewa ma asarra ahadun sariratan illa abuzaha Allah azza wa jalla ala safahat wajhihi wa lisanihi yace babu wani mutumin da zai koye wani abu mai muni a zuciyarsa face over time Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da sirrinsa a fiskarsa da akan alƙarsa shi ne kana iya pretending abin da ba ka da shi na kwana biyu ko biyu ko uku amma ba za ka iya pretending ko ba ba ba zai taɓa yiwa ka rayu akan pretending ka rika nuna abin da ba ka da shi kana da shi ba kuma ka tabbata a ka ba zai ba za ka iya yin kuskure ɗaya ba Allah a zuciyarka ka nuna Allah ne wani ya yarda da kai wani ya yarda da kai amma ba zai yi babu Allah a zuciyarka ka tabbata a kan kasa kuma har ka koma zuwa ga Allah ka yarda da kowa ba sai duk yadda dan adam ya koya wani sirri a zuciyarsa in dai sirri ne guba ne to Allah zai nuna wannan ko ba da ko ba juma akan fuskarsa da akan harshensa da kansa zai tura a kansa a fili bai san yayi ba kuma a fuskarsa a fili sai Allah subhanahu wataala ya tona masa a fili sai sa ba a bahaushe yake wai a dade ana yi sai gaskiya wannan magana haka take in da kaga an daɗe ana yin abu ba a gagara ba sai insha Allah ta'ala an mishi Allah ne nufin Allah bai nufin ba za ka yi kuskure ba amma dai iya nufin alkhairan ka sun yi wa kurakuran ka sun amma dai mutum ya ɓoye ya shigo musulunci da zai yaƙi musulunci ya nuna shi musulmi ne ko limamin juma aka ba su sai Allah ya ba sai rinsa ba zai iya rayu a haka yaudar al'umma ba shi yasa za ka ga masu yawo suna neman taimako wani ma ya musulunta da zai san a bashi ya zai san a shi haka kawai wata ran zai zama dubin ya cika kaddar ya yi sau dubu wata ran dubu goma sama ya cika ko ba zai yi a tabbata kan haka ba dole akwai ranar da Allah zai tura sai ta sa kullum ya zama cikinmu ya fi zafin mutum duk yadda ka nuna zahirin ka yake cewa ba sai cikin zuciyarka ya fi zahirin ka kyau wannan ne siffar sahabbai radiyallahu anhu abin da ke koyi a zuciyarsu ingancin ka da hasken sa ya fi abin da ke fita a bakin su ba cikin ayyukan amma lokacin da ya zama mutum zahirin ya fi cikin sa kyau ke jangau to yana akwai gurgudun munafurci tare da shi su haka ana iya pretending rana daya ka yi wa matarka ko ka yi wa abokinka ko ka yi a ɗan uwarku amma ba zai ka tabbata kan pretending ba ba zai yi kawai kullum rayuwar kan yaudara ba ne ba zai ba akwai koyar da Allah zai nuna sirrin mutum a zahiri Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga munafurci ni da ku Allah ya sa sirrin mai zahirin mutum na'am الذين آمنوا ولن تقي إيمان سنا سوى أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ولن تكون ولن تقي رنقوا الله قولوا لورنقوا سوى إنكم لمعكم لن تكون تردكم حبطت أعمالهم الله يسأل أيكم في الله فأصبحوا سيسوا عيد لتكفن فيه خاسرين كنا ما تأثارا wannan duka Allah yana ci gaba da bayyana mana munafikai ne Allah subhanahu wataala ya kare mu daga munafiki wa yaqulu alladhina amanu wa yaqulu a wata qira'a wata qira'a sai a ce wa yaqula sai a sa wa lamun fataha a wata qira'a kuma yaqulu alladhina amanu a haula alladhina aqsamu billahi jihada aymanihim wannan yana daga cikin ghara'ib na qira'at qira'o'in qur'ani sai ka ga wata kiraa ta zo da wannan wata kiraa ta zo da wannan هو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وذكر هو الذي ارسل الرياح نشرا كان بشرا وثم نشرا فكما يسالونك عن الخمر والميسر كل شيء ما اثم خبير وفي قراءة كثير ومنافع للناس إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وفي قراءة فتثبت مثالي فذاك القرآن يتوجد القراءة دبا دبا wani lokaci daga cikin ɗaliban ƙur'ani a nan wasu na kira'a wani sai ga a sallan ya rude a sauran da wasu ba aka yi wani sai na ga ya rude ya samu ruɗa sai na yana gyara kirawoyi da duka sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya tsara mun tsaya sallah ba daga cikin sabo yana mara sallah sai na karanta suratul furqan sai na ji kira'a da yake completely ba irin wacce manzon Allah ya koya ba sai yake fata sabbartu ne ban sabbartu da fata sabbartu in ka ce sabartu sai ne hakuri fa ta sabartu hakurin kusan almost impossible a bakin da sallah ake dole sai ne sai na yi hakuri amma dai ban yi ba wato hakurin dole ta kama amma abin da wanda jawo hakuri ya zama dole saboda ba yace ana idan da sallah sai na kafa moshi ba zan da aran ba yace sai na yayi moshi na rike shi sai na ce wai ya koya maka wannan kira'a sai ce maza Allah sai da Umar ce a ni ma ya koya min furqan ba haka yace an ba yace mu je don maza Allah sai sai wajen sa ya ga annabi ce ga wannan samu maka ya canja mana qur'ani annabi ce da kasa sai ce shi ne nan karanta sai karanta annabi ce kazalika urjina ai hakan ka ba ta rabu a ah, kuma haka ta sauka haka ta sai na Umar karanta sai karanta ma ba Allah ce kai din ba haka ya sauka sai ce annal qur'ana anzala ala sab'ati yi faqra'u ma tayassara zaka qur'ani iya da qira'at akalla guda nawa guda bakwai zuwa guda goma akwai kira'o'i bakwai riwaya a kalla guda goma don kada su warku da kanun duka malamin su da ɗaliban lafiya ne su ka ba a bane su riwayoyi ne su shi in kada su wata kira'a zai zama ويقول الذين إن تنجى babu الذي لا إن تنجى وتا يقول الذين باب واو جبالية آية أكل أتشجر أتشجر ما هرتي جبالية ولا يتشي aya ولا ليس لا بطرة wa qalu takhadha Allahu walada a wata qira'a qalu takhadha Allahu da babu wa gaba da in ka dawo su ali imran ta uku sari'u ila mazfiratin min rabbikum kuma wa sari'u ila mazfiratin min rabbikum fa wadannan ayoyi uku gaba ɗaya ma ana iya rasawa wannan gaba ɗaya kuma kowace ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga littafin tafiya da zai karantar da kai بدأت بجسم الله في الذي أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا suka kirawo za a gane bambancin wannan da wannan aka ji sanya za a karanta wannan to shi yasa idan mutum ya kara yi yana yi guda lokaci sai ya rude ma gaba daya amma inda mutum Allah ya taimake shi da fasahar Qur'ani sai da duka kiyaye kiyaye su ba ka wa yaqulu alladhina amanu suna fara jama'a da suka yi imani in sun kalli munafikai sun je sun hada kai da yahudawa suke a haula alladhina akasabu billahi yanzu da Allah ba waɗancan ne suka mana rantsuwa da Allah jahada aymanikum ko ne ruwan rantsuwa ba dan ba wannan ba ta fannin babu waɗanda suke haka kai da abokanan gaban mu yaƙe mu ina tuna 2011 ba a tuna 2015 saboda 2015 ya zama asallahu ayyace da tsarki ne أو أمر من عنده فيجري على ما أصابه في أمر شيء لازم هنا اللي يفعل تنجيب الشر أما تسيء لكم أي بيشي أنت مجربة أقول بأمين بريشي بسابة من ce. ko za a yi a abin gaban kasa da sabon gini zariya ce ya samu wata yara mara marasa hankali suka kone da ta kafin kasa kan mambaro shi kuma wani yace wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairun lakum shine mai malafa wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum sai kira musulman yace wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna duk da na bayi ba <laughs> to Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ba daidai ne ka fifi ta abokin gaban ka akan naka a falaji alul musulmi na kal musulmi ma na kun kai fata kuma k'an na kun kida mun fi sun har mutum ya zauna da kansa wani irin kusurin basira ne wasu irin basira ce ta tushe mutum da har zai rika wannan hukunci shi da kansa yanzu da Allah ko ba aya ba hadisi bala'in da muka sha a kasar nan da Allah bai kai mu san mu'azi ba a ce babu aya babu hadisi ka duk bala'in da ake sha a kasar nan tun daga Allah ya jarabe mu da malafa har lokacin da Allah ya raba mu da ita kai a wannan hali ko babu a aure da ke kan gawa to Allah subhanahu wataala ya fara mana mafita amma duk da haka fa cikin wannan makon da suna cikin tsanzo kuma a zaɓi ina ta da su a masallaci har ma tarbiyyar ya fi na kowa ta a masallacin ya fi na kamar da ka iya idan ku da musulunci ne ko wata irin naka shi sunan annabi umar da musulun azumi ne da rasul kuma bai da iya da shi haka muke samun jarrabawa haka yi sai Allah subhanahu wataala ya kara bawa mafita haka yi ta jirku bayan kuma aka samu gura gurbiya a cikin yan uwanmu almajirai wani yake zuwa nan kawa musu wani ba je nan kawa wani cewa ah, wai akwai sarki na jashi hujja ne na samun da Allah ya ce a je da aka hujja ce cewa wani shi da alkhairi ga al'umma wani kuma da kikir je ce duk qur'ani izu samanin babu wanda ya kai wannan muka jarraba mu da to Allah zai taimake a ha'ula illazina aqsamu billahi yanzu haka ba wadancan ne aqsamu billahi suka yi rantsuwa da Allah ba saboda rantsuwa da Allah malamai suka ce yana daga cikin siffa ta munafukai shine mutum ya yi duk magana a duniya ta yaran ta wallahi tallahi na rantsa da Allah wallahi tallahi na rantsa da arabuwa irin rantsuwa da ake ta da duk kalma ta yaran a fa'ida ba ko ina ake rantsuwa ba ko ina ake rantsuwa da malaman balaga suka ce da muqaddar salatu halal duk abokin zance ɗaya uku ne ko ya zama kamilu ne wanda baya kalin mai zaka fada ba bukatar karanta so in ce a rafa ita Allah ta'ala wurin jin da ba ba bukatar ta ce wannan kadan shi shike ne yawa kan wa in ma an yakuna mutaraddid ko ya zama iya taraddudi anan za ka yi masa tafsiri da rantsuwa ko kuma ya zama yana inkarin mai zaka fada halatta karanta amma kada ya zama wai ɗabi'ar ka duk magana sai ta ce wallahi tallahi billahi na rantsa da Allah wannan ba daidai bane kada mu zama ɗabi'a sai da wurin rantsuwa da inda ba a rantsuwa zai mu rantse shi ne alƙasamu billah kalmar alƙasam shi ne rantsuwa ko a ce alƙasamu ko a ce alyamin ko kuma a ce ne ko alhalafu bilha waɗannan kalmomi uku duka rantsuwa suke kuma ana rantsuwa mafiya yawan lokaci da haruffa guda uku ne ko a ce wawun wallahi ko ba'un billahi ko ta'un kallahi dukan kada dauke su guda harufa ne na rantsuwa kuma qur'ani yayi aiki da su duka waɗannan su ne furuf da ake rantsuwa da su mako sai ba haka munafikai suna yawan aiki da su duba idan ja a san kalu na nashhadu tawkidi ne na ne na lafazi innaka la rasulullah ja inna ga la mutafa wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina لكاذبون هذا توكيد كتبتين كفر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فذاك ثم لا أقيم مجنر باكنا قام وزوجيا wanda ya sa na kan yawan sama na addu'a da cewa Allah ya sa maganganun mu su dace da ayyukan saboda misali na ka samu sabani tsakanin zuciya da aikin amali ya lalace dole wani abin da baki ya fara shi zuciya ta kulla amma lokacin da baki ke fada abin da zai zuciya amali ya lalace kuma tsoron lalacewar aiki da munafurci babu wanda yake tsoron mutum babu wanda baya tsoron wannan sai mutumin nan ba amma duk mai imani yana tsoron kada aikin sai lalace ka duba lokacin da magana biya wa hudaifa wane wane wane munafukai ne ga hudaifa su gudun yamma rabin da abu sai na umar dukkan duk imaninsa daga cikin al'asara al-mubassaru na biljanna wa ma zalika ya ce don Allah suna cikin munafukan da biya maka hudaifa ya ce wallahi ba ta cewa ba bayan kuma na ƙara biya wa kowa ba idan ka bi all israel on its own ke akwai matsala duk wanda kake jin komai daidai ne ko asabu ko al-awwal ne min al-muslimin da al-amal ya lalace dole ka rika jin kana zargin kanka ma kafa hu illa mu'min wa ma'mina illa munafiq babu wanda ke tsoron lalacewa aiki sai ne. babu wanda yake shi kawai all is right sai kuma wanda yake munafiki shi ne aure ka ba matsala in kai magana da mutu auren Allah ba mu da komai komai ya daidai ne Allah ya kare mu daga wannan haka saboda Allah suna rantsu sai rantsu da Allah jahada aimanihim Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yace aghlabul aiman wato duk inda kai a kaura rantsuwa haka suka yi sai yace wallahi tallahi billahi na rantsu da rabbil kaaba shine jahada aimanihim wato duk abin da ka fara rantsuwa ka kai cikin sa duk rantsuwa da zaka ce ka kai kofa ne kana rantsuwa shine jahada aimanihim sai ce innahum lalle su lama'akum suna tare da shi ne kuke suna tare da ku kuma suna ne tare da yahudu shi ne yuriduna an yi kun wa yi amalu kawmakum kullama ruddu ila su fi ha suna so su amintar da ku su amintar da su ne yahudu akwai inda ba ba yadda ka iya dole ko kai kake sai ba yadda ka iya shi sa kuskure ne na ganin yan siyasa mu ba bambancin addini ba bambancin siyasa ko bambancin amma mu a bambanci shine musulunci ya ce da bambanci amma ya ce wanda yake ba musulmi ba ba ta hakkinsa mu masa adalci mu rike amanarsa mu kyautata masa ba ba da kuka mu shi ba duk abin da yake da hakki mu ba shi ko da shari'a ta da musulmi shi yake da gaskiya mu ba shi gaskiyar ko da shi kaɗai ne ba musulmi ba su kasar samu haka a duniya zuwa mana amma mu ce ba bambanci ba da shi kwanciya ba ai misali da na ba ku ne tafiya zai yi wa za a yi zabe gobe a kano mutum ya ce gwamna ya ce ya yi riba kuma ya ce zai yi mai takarar gwamna a jimar ta da shi ya shiga musulunci suna da su dole mu jini yaudara kamar akwai bambanci amma mu sa'ad da muka yi addinin mu ya ce mu kyautata muku kar mu zalunce ku kar mu ci amanar ku kar mu tozarta ku la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaykum inna Allaha yuhibbu al-muqsitina mafhum tayyib wa haka habitat a'malukum ayyuha al-ladina dukkan aiki da suka yi ya lalace malamai suka ce wanda yake bayyana al-nifaqul akbar asalin tarihi ne babban munafurci mutum ya tsere kafirci ya bayyana musulunci saboda rijini ke bata aiki ya na ladina a atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tubtilu a'malakum lalacewar aiki shine yin kuma an rida ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره ta duk da kaga an ce aiki ya lalace to ana mutunci aka ta musulunci Allah ya ce ayyukan sun lalace fa asbahu ma su waye gari khasiri da suna masu asara babu asara da yake ka gabatar da ayyuka na kwari a ce ya lalace ko gida ka gina gama ginawa ka gama rufin aka yi ruwa ya tsaya kwanan kamar ka samu lokacin da ka afarta ya asara ko ba yi ba to wannan a duniya da akwai provision na a gyara a kira amma ana kira babu damar gyara in dai aka riga aka yi kusan shi kiran ba ba a dawo duniya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga munafiki Allah ya kare musulunci daga sharrin munafikai Allah ya tsare iyayen mu da malaman mu za mu zaka sa nan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara da ni san fara za mu akan ya ayyuhan nabiyina amanu man yasaddu minkum an amin amin amin jazakumullahu khaira ah, kamar da muka saba in za a rika tafsiri na kai kisar da sako guda ɗaya na nasiha zuwa gare mu أولا سنة ذكرًا فحديث يقع يقين من الله صلى الله عليه وآله وسلم رواية أصلي لإمام أبو داود رحمه الله دا شيخ المحدث الألباني رحمه الله يئن لم تأتي الباب فلتجيه الجامع لكم إرواه القليل في تخريج أحاديث مدار السبيل فقال الله في إرادة أن تثبت أجريت يا كرم تدعو وكل يوكم أيها غدا بقي من يجي تقول لمن وصية واجبين يا جماعة مدين كلامكم ميدان كاسوا من سنة أرهنو a matsayin ka na musulmi mai mulki mai sarauta a matsayin ka na musulmi mai aikin gwamnati ya zama kana da wani plan da za ka gani yaya za a yi gabanin na ba zuwa ga Allah na yi asibin waɗannan ababe guda bakwai a ta. idan da hali in ta kama ka buɗe akawun ne musamman a ba ke eh nake jaiz ba saboda bankin musulunci ne ko ko shi ta da ba da misali da shi ba ke da gaban na faɗa ban dago tsarin ba ma yana da kawun a jaiz bank kowa yana da shi a nan yanzu akwai da bai da akan rabon musulunci a ce ba ruwa na akwai da bai da saunin gudu a gidansa maganar mutum lalle ko ai da na sa an kawo saunin gaba na farka jiri kowa sai ya cika ya gudu ko ka'ida mutum ya bude ko da akawun misali a banki na musulunci ka rika sai wani abu ka ji wa za ka yi asirin wannan rayuwar da muke ciki akwai ran da za ta faru mun fara da magana da shek da su aminu jina abubakar na kano wanda yana ina na hannu ana tsara wa kuwa ta haka tsara muna bayan da yana cikin kasa Allah ya gafarta masa jikansa shi muna fatan ta sama ta yi kyau dogaro da inda ya rasu da irin girma jewa addini ta ta yi kyau akwai ran da za a yi gudu mu da muke bayan ta hawa mu koma cikin ta sallah da kake babu za a yi azumi wata ramadan daga lokacin babu kai kiyamun ne da babu kai zuwa turi babu kai ciyar da marayu babu kai komai ya tsaya sai dai a ba ababe guda bakwai da manzo Allah ya ce in kai investing to kuma wasu gaba da a da ake jari sadaqatun jariyatun wato batu ne ko ongoing tarihi ko on ko tarihi wato sadaka da ba a interrupted danta za ka tafi zan in ji Allah ta na kira ka koma zuwa ga Allah manzo Allah ya karantar da mu ayyuka guda bakwai da kai kokari ka ga nawa za ka yi a cibin biyu ko Allah ya dada mu next Ramadan nan da wanda suke masallaci da masu ji da a baka watsa labarai na ba musu kano. da talaka da mai mulki da mai sarauta da mai kuɗi da ma'aikatan gwamnati da lebura da kowa da kowa kowa ya ga mu zai iya cibin maza Allah ce inna mimma yanhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi daga cikin abin da ke saduwa ga ne na ayyukansa da kyawawan ayyukansa bayan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an binne su babu shi a bayan kafa mafa maza Allah na farko ce ilman na sharafu ilimin da ya wasa wasa ilimi mutum da ka karanta ƴaƴanka ka karantar da su ba sai ka buɗe aji ba ka taɓa zama ka karantar da yanka addini alhamdulillah rabbil alamin iyayen mu suka fara koya mana addini a da ba a gabanin ba ba ya kai ɗaukar magana sai ya koya masa wani abu me dan ka ya koya gaban sa a bakin yi muka koyi fatiha su kurkuwa su falaki su nasi har zuwa su alantara har zuwa ko sabbi duka a bakin su koya a bakin yi muka fara koyan fawa'idi har aka ba mu haddan la ilaha allah la khaliqu ba mahdici sai Allah wa la raziqu ba alka ko Allah da wata kira amma ta da su a bakin iyaye muka fara haddace su ka ba waga ilimin da ka samu tsakanin kodawa an kano wannan shi ne na farko to duk ilimin da ka watsa to sadakatun jariya ne ilmin ilmin da sharafu ilmin ya watsa a gaban iyayen ka fara koyan harufa yanzu ka taɓa koyan ka alifu ba'u sa'un sa'un mun irin da dama muka koya alu an baki wa wugan ba alu ba baki lallan hakuri mun jaye nu ara alu nan jaye sun ne ruwa ya bani hannu nu ara alu na mara hakara ni ya ni ara aya ba sun ni ara alu nan nan hakuri alu na mara hakara ni min jaye nu ara alu na mara hakara ni ya ni ara alu nan jaye hata da min jaye dan dan hakuri na ba ku je alu nan jaye an iyayen mu suka koya mana ba sai ka zama malami ne ya aji ba wani ilimi ka taba watsa a cikin al'umma da ya kuke don ka kuma zuwa ga Allah ba abota Allah ne mafi sauƙi ya zama a bakin ka an ka sako kuma kun fata za su rayu a musulunci duk da kuke san na san baban ke koya muku wannan sadakatun jariya ne ka taɓa yin wannan idan ba za ka iya ba ka taɓa sayan kasusuwa da wa'azi ka watsa malamai suka da cikin ilmin da ka rabu ka taɓa buga takardun addini ka watsa ku. ka rabar su sabilin lahi idan ba ka da ilimi ba zai hana ka aiki da dukiyarka amma bai ce ilimi ka tabbatar da bannin ka ba zuwa ga Allah ka bar wani ilimi da ka wasa shi ladan bai kuma bara gudana ko ta takabbun da ka buga ka wasa na biyu yace wa wani da salihan taraka wa wani da salihan taraka da dan salihi da kabari annabi yake shine na biyu ya ya ci a yanzu ga kuma ta ko da dan tsara kuka kun ka je da bugaran kana da ga yan daba ga yan isa ba irin wannan magana yake bukata ba muna so a bar ta da suka san addini suka wani irin yaya kake da kowa yanzu lokacin da kuma gaje ka gyara ka tabbatar ko a yau kare su ta bar ta da Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da kula maka da ko da bayan rayuwar ka da mutum na kware kuma kai ka gyara tsakaninka da Allah don ka kuma da yayanka wal law taraku min yanzu ta na kwarai idan ya aka yi sauka ta ce ga shi ta qur'ani yayi na da a aka wata ga sai wani ba wani ba da baban sai taba bai ta sauka sai ta yi ɗan ne wallahi ya ɗan ne saboda ne saboda gari sai amma idan na banza ne baban sa ba sai ɗan waye sai sun ce da kansa sai wuce wata bai ma ta ba sai ba ne ba ka ba to idan ka ana ta ɗan mu su na kwarai in ka ga mutum ya ta ai abokin mu ne tare muka yi sakandare su aikin kwarai a sai daga wanda ma ba ka ta ba ce ai ta ba ta ta ba ta ka ce ba ta ta ba amma don kai alkhairi to ka tabbatar ko a yanzu karar ku ƴaƴan da ka bari salihai ne ka je ka zauna a ga menene ya kusa ya tarbiya ka gyara tsakanin ƴaƴanka da Allah subhanahu wataala ka kai ku matakin da kana da koyo ka koma zuwa ga Allah matukar ayyukan da ne ke tutto al'amarin ba zai yi da auren Allah da na uku wanda Allah yace wa mutafal warrafa da mutaf qur'anin da mutum ya gada shine legacy na qur'ani na daga cikin sadaka mafi riba shi ne sadakar qur'ani ka samu kuma sallatai ko makarantu da ake addan qur'ani ka ce na dauki nauyin providing qur'ani na kundiyan nan gaba daya wannan ba ta nan ba ta samu ba daga nan ku tafi kuma zuwa ga Allah ba ta balle gafi da qur'ani ba ka kai wannan wurin guda hamsin ka kai da duka kai tattal ɗari biyu inda za a kai qur'anin a karanta masallatan da za a karanta bayan da za a tsara a nan na kafi kafi a kan ku ba wurin da ka san eh da ana karatu sai ka kai a karanta kaza Allah yake mutum ya bar gado na ne na musa qur'ani da za ka karantawa iya cikin sadakatul jariya qur'ani ne da ka ya ka ajiye wanda ya kun karatu kana da ana karanta su a makaranta kaza ko a masallaci kaza ko kuma a college kaza ko abin da ya kama da wannan da kake zata a yau idan ka rasu gobe za ka karanta qur'ani ne ka taba kuwa inda ka ta baka idan jawo ne ba zai kare da kira na hudu manzo Allah yake au masjidan bana ko masallacin da mutum ya gina shi ma sarakatun jariya ne islam ne da yake mai wahala amma wa hu la yasir ala man yasarahu Allah azza wa jalla abu ne mai da wanda Allah ya tawakewa ni fara yin akutu nawa kake sai ne ko dubu ɗaya karka sai a wata ga zuwa za ka iya da niyyar kana so na asaka masallaci ba dole ko a gidanka ko a garin ku ba je ka gari da kuke bukata ka gina muku. idan a birni ka zaka gina masallacin miliyan biyu ba mai sallar sa amma idan ka je kawai ka masallacin miliyan biyu duk kawai za a dawo na ana sallah amma su da wannan kuɗin idan kai bajetin shekara uku ko za ta iya yin sa rashin plan ke faruwa ai a gidanka daga iyalinka ta ci cikin fara a kuɗi ko haka idan za ka yi wani ba haka ake yi ba ba taro ake ba to wannan ma fi an yi budget an yi taro haka ake yin ka to bai zama ta fara ko da da naira dubu biyar ka ce ba kuma na fara a kuma gina masallaci ba kuma dole sai kai a wurin da ba a bukata ba mu je wurin da ake bukata idan kana da iko yau a Amerika ake so je ka gina a Amerika ba ce sai yi kaza ba sai na biyar manzon Allah yake au baitan lidin sabil bana ko gidan da mutum ya gina a matsayin wakafi ga matafiya ko ga marayu ko ga wasu masu karatun Qur'ani ko ga saukan baki ta samu wani gida ko da wanda zuwa ne da ban daki na yi wannan a gefen masallacin da na kai wani a sauke baki ko a ajiye liman ko ladan ko kuma a ajiye marayun da suke karatu a masallaci ko da wanda gun da ka kewaye da banɗaki mafi kankanta ba na so sai wannan ba in kana da hali sai su si birni amma ina bada misali ne ka yi wannan ba Allah ya ce wannan sadakatun jariya ne bayan masallaci a ce ga wani gida ba aka gina ba ko na kwana ko maraya ko matafiyi ko wani mabukaci wannan sadakatun jariya ne kai bajet kai a kusa gabanin lafiya magana da a cikin sai na shi da manzo Allah yake au na a ajrahu ko kuma idan ruwa da kasama sadaqatul jariya ne a da sai a ce an tona kaski ko rijiya to ko a yanka rijiya ya fita amma yanzu ka sai kamar boko ka je ka yi kokari ka kai za ka samu ita yin boko. ko da guda dai a rayuwarka in wannan da yi ba ga wani masallaci ana sa ruwa bari na dauko ruwa daga waje kaza in kawo famfo masallacin yayi ana bukatar rijiya kauye kaza ba da albohol bari in biya kuɗin na rijiya a yi ta a kyautata ka a kawai karɓar ruwa ba dole sai ka dauki abin da ya karfin ka ba dauki abin da za su yi maza Allah yake wannan sadaqatul jariya ne sai na karfe ce au sadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi ko wata sadaqar da mutum ya shirye yayin mutum ne kauni a rayuwarsa a cikin halin lafiya sai ce na ba ka sadaqar kaza wannan ko ya aikata ko ya rubuta a wasiya ya ce idan na rasu kashi biyar cikin garin abin da na bari an tara gaba na arabar a raba gado to na yi mata su da shi a matsayin employment a duba da suke amintattu su yadda a sarrafa shi ko kuma a rayuwarsa ka ce to ga kudi na yafi da bana tsammani a cikin kudin nan na cire naira dubu ɗari ko miliyan ɗaya ko miliyan biyar ko miliyan goma gargadar ka ko ma dubu goma ko kuma miliyan ɗari biyar kowa ba abin da zai iya yi sai ka cire wani abu mai kauri da a gargadar arzikin ka kayi kokari duk wanda ya wannan ya san za a yaba masa kuma wannan zai iya soke rayuwar mutane sai su tilde al-tijri su kan tilde sai ka yi wannan abun da zai iya cire wasu misali ka ce kudin ka da tunanin maraya ɗaya da shi kawai maraya ɗaya na da kuma wasu a makaranta kaza duk kudin ka zan biya na da kuma wasu a makarantar boko yadda nake biya wa na to zan biya masa a cikin ku guda ɗaya sai in cire wannan ka ga na yake waɗannan ayyuka guda bakwai kowa ya kokarin mallakar su ka dage da bane ka koma zuwa ga Allah kai kokarin asiri in ba ka yi masa bar wasiya kowa ya masa wannan bayan rayuwarka zai yi mutum ba ku da wasiya iyayenmu da suka koma zuwa ga Allah ba su dan mun mu dama ba musu akwai alkhairi a cikin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aikata abubuwa guda ba kai nan gaba na gaba muna masu farawa da godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa yau muke kammala tafsiri na wannan wata na Ramadana fala yashkurullah amma la yashkurullah bai gode Allah wanda bai gode mutane muna tsara godiya ga mutane da suka ba mu haɗin kai ta bangarori da dama suka karfafe mu da addu'o'i da lokacinsu da ilimin su da karfin da dukiyar don a yi nasara muna godiya Allah ya saka wa kowa da alkhairi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala tun da aka fara Ramadana a damuna ne ba ran da ba yi karatu ba da dukkan kusan da muke rayuwa cikin Allah subhanahu wataala bisa da rahama sa ba mu ba ya kullum an yi karatu mun gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima da mana cewa dukkan darufa sun tafi daidai a bisa ga labarin da nake da shi ko da ma ba ta kowa ba a duk wannan halin da ake ciki mun gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ina da mana a bayan ga wannan bayan godiya ga Allah ina tara godiya ga masjidin Qur'an gabanin Council Majalisa da ke kula da harkokin masallacin nan da makaranta da ke cikin masallacin nan Allah ya saka muku da gidan aljanna da zafin jagorancin barista sallah ne Ismail da ɗan hisba da suke wuni a masallaci lokacin tafsirin mata tafsirin maza tarawih hajji kowa yana sallah ba sa sallah suna zaune suna kula da dukiyar mutane da rayukan Allah ya tsumbura su a gidan aljanna dukkan ladan da ya ba wa masu ibada da suka yi a gindin haramin makka da madina a gindin ka'aba da kuma masallacin da Allah muna roƙon Allah ya ba su wannan ladan tare da ba samu ikon yin sallah ba don ne sun fifita bukatun mutane a kan bukatun kansu Allah ya biya su da gidan aljanna muna godiya a kan haka kwamitin marayu ƙarƙashin jagorancin Abu Saleh da Abu Ammar hidima da suka yi Allah ya saka musu da alkhairi a bana an samu siyar da abinci da marayu a bangaren maza da mata wanda ba a faɗa da fara irin wannan ba waɗanda suka taimaka mana da wannan Allah ya kundu masu aljanna mun samu babban guduma daga wajen wani matashi dan kasuwa daga Kano da yake kada kira sunansa musamman ya bayar dan kasuwa ne yake a taimaka mutane da shi muna kwan Allah ya kundu masu aljanna da shi da iyayensa da 'ya'yansa kuma Allah ya kare shi daga dukkan haramun da riba kwamitin marayu duk da kunci da ake ciki an samu ikon a wannan karan ba sun raba kayuna ne na marayu ɗaya biyu uku ba a yadda abu fari ne ce gida gida aka raba A raba kayan sawa da akalla gida ɗari da ashirin da biyar na marayu muna roƙon Allah duk wanda ya ce mata Allah ya da gidan aljanna in an ce gida ɗari da ashirin da biyar mai yiwa wani gidan ma a samu mutum biyar ko bakwai ko abin da ya kama da wannan su duka Allah ya biya su da gidan aljanna waɗanda suka taimaka su ba Allah ya tsindu masu a gidan aljanna muna zan ware wasu mutane da ambatu da godiya gare su saboda kokarin da suka yi matuƙa da gaske ba zai rika kowa da kowa ba wanda ban kira sunan sa Allah subhanahu ta'ala ya fi mu sanin aikin alkhairi da yayi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya nuna sa masa gaba a babin godiya muna godiya ga Alhaji Ibrahim Jerawa a MD na Jerawa Oil Company da ke Kano akan hidima da matuƙa da gaske wajen daukan nauyin gidajen kafofin wata labarai da dama a Kano don su rasa isar da tafsiri zuwa ga al'umma muna roƙon Allah ya tundu masu aljanna Allah ya fitar yansa da malamansa Allah ya yi wa iyalansa albarka ya'yansa da matansa ya musu duk sun alkhairi bayan sa muna roƙon Allah ya fitar da al'amarin zuriyarsa gaba daya muna godiya ga shi mun gode mun gode mun gode Allah ya sa ta alkhairi da zuwa mutanen Kano rediyo suke kira da cewa ya ƙara ɗaukar nauyin ci gaba da tafsiran mutum daga 2008 ina jin tafsirin farko a nan kenan a wannan masallacin a ci gaba da sawa duk litinin har zuwa ranar juma'a kullum muna fatan muku har zuwa ta fara babu insha Allah ana jin tafsirin a ci gaba da yi insha Allah ta'ala ya ci gaba da karantar da mutane baya ga wannan muna godiya zuwa ga Alhaji shima Idris shi ma da ya taimaka wanda yake mazaunin Kaduna da yake Abuja mutum ne mai kokari da ya taimaka kuma wani lokaci duk ba dan kafar siyar rediyon tarayya Najeriya Kaduna ba mu da hidima na tunanin me za a yi kawai sai dai buga waya ce yanzu na kuma kaduna na zuwa cikin midiya a rika tura muku darasi ko da bana ina shiga ban ma ka ko biya ta nema na a waya yace na neme wayar saudiya ta ji shiga na yi ta neman ka a madina ya rasa a baya yanzu na buga ka ita na nace biya na iso yace to alhamdulillah na je yanzu nake dawowa daga kaduna zuwa kuma na biya kudin rediyon tarayya kaduna kawai a waya muku na bare ce duk da dai ban same ka ba na biya ko ba za a ba a saka na bara ko ina so ya zama an ci gaba da isar da sako kuɗi ne mai yawan gaske Allah ya saka maka da alkhairi muna godiya zuwa ga dan masanin zazzau annabi falal gallo shi ma daga jihar kaduna allah ya saka masa da mafi alkhairin sakamako akwai karin godiya zuwa ga yariman zazzau alhaji muniru jafaru allah ya tsunduma shi a aljanna shi ma muna ƙara godiya zuwa ga alhaji muftar na nijar daga niyami wanda shi ma a can yana taimaka matuƙa da gaske wajen watsa da'awa allah ya saka masa da alkhairi muna ƙara godiya zuwa ga wazirin bauchi wanda yake uba ne gare mu alhaji muhammad bello kirfi muna roƙon allah ya ƙara masa wani da lafiya da imani muna fara godiya zuwa ga Asman Airline kuma sun ɗauki nauyin program a wasu wurare Allah ya tsinda masu aljanna godiya na musamman da fatan alkhairi zuwa ga Malam Nasu Baba Ahmad sakatare da kudin kankuto shari'a da ke Najeriya shi ma kokari da ya ba shi bangaren kafafen watsa labarai Allah ya saka da alkhairi sannan kuma muna ƙara godiya zuwa ga ɗaya daga cikin members na kwamitin masallaci a nan wurin alhaji shehu buba sauro shi ma taimaka a kan harkar midiya Allah ya kulle masu aljanna muna fara ya zuwa ga da Abubakar shafafi ma matashi ne da yake karatu a Madina tun shekaru da yawa ya taimaka kan harkar midiya Allah ya tsunduma ta aljanna waɗanda kuke rekodin karatu a nan babu dare babu rana da masu social media muna roƙon Allah subhanahu wataala duke sun da masu aljanna akwai masu rekodin su ce Allah ya saka musu da alkhairi akwai masu yin kafafen wata labarai Allah ya biya musu da gani su da alkhairi akwai wanda suke tura a social media WhatsApp group da dama Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya zuwa ga su kafa kan wata labarai waɗanda suka je gaban bukiya waɗanda a mana officially akwai waɗanda ma mun ji suna sa ba ku gaya mana ba cewa suna sa tafsiran mu wasu ma sun tabi na kuka da sa a ku hoce Allah ya saka musu alkhairi kuma akwai FRCN Kaduna akwai na biyu Sunna TV na uku akwai Express Radio da ke Kano na hudu akwai freedom radio da ke kano na biyar akwai ditv da ke kaduna na shida akwai alheri radio da ke kaduna na bakwai akwai freedom radio da ke kaduna na takwas akwai freedom radio da ke jigawa na tara akwai rta kano na goma akwai artv kano na sha daya akwai radio kano sannan na sha biyu akwai nta bauchi na sha uku akwai brt bauchi na sha huɗu akwai blog fm bauchi na sha biyar akwai datv bauchi sau biyu suka tasirin maza da na mata sannan na goma sha suna akwai GMTV Gombe na sha bakwai akwai rediyo Misau na sha takwas akwai Misal TV da makamantansu waɗanda suka zo gaban mu a tafsirin bana Allah ya saka musu da alkhairi akwai jihohin da aka bugo a ce suna sawa aka wannan buka ba lokacin da zan kira kafafen watsa labarai waɗanda suka ɗauki nauyi ko waɗanda aka fi kansu suka yi duka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da mafi alkhairin sakamako daga ƙarshe muna godiya zuwa ga mai anguwa da yake tare da mutum da aka fara tafsiri a nan akalla kusan shekara bakwai kullum iya tare da mu uba ne kuma a cikin karkashin mulkinsa muke amma duk da haka yana tare da mu bai taɓa cewa ba su kujera ba a kafa yake zama kamar kowa ranka da dai muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kusan magabata Allah ya fara maka lafiya da imani bayan ga wanda Allah mana baiwa da wasu manya-manyan baki yan uwan da suka taso takanasta Kano a yau ɗinka yau takanasta Kano duniya a rabba <laughs> yau kuka taso ta kamar ta kanan kuka ziyarci kan uwa da suke wannan gari namu na bauchi a suke ban labarin cewa ma ban da labarin an samu rufe tafsirin ɗan uwanmu fadilatu sheikh الدكتور المحدث الامام Umar محمد الثاني عمر ريجيا حفظه الله تعالى ووفقه لما يحب ويرضى sun samu halartar cewa yanzu nake ji a bakin su ma an rika karatu ne a sai mutane akalla bakwai zan kira sunayensu akwai barista Isaac Adam na biyu akwai nasir tsaibu adam rijiyar zaki akwai malam kabiru lawan rijiyar zaki akwai malam nasir abdullahi a masu ba rijiyar kura ba ne ko ko ce tsorayi ne shi na ga na ga rijiyar zaki da yawa akwai rijiyar zaki a sama akwai rijiyar lemo ko amma dai a samu rijiyar damusa ma da rijiyar kura ma zai kyau sosai kanawa na biyar akwai malam khalil muhammad geto na shida akwai malam abdulmutallib muhammad awal butau na bakwai akwai malam safwan Aminu Usman ina ji malam Safwan ke ke jawa ba kuma malam Muhammad Sani ba iko kamar da aka labari to sai ke jawa barista ba iko to Allah ya saka muku da alkhairi barista shi dan dan uwa ne mai tafsiri sunan sa aka fara rubuta to Allah ba sai shi ne dan uwa da zai zo ya kai ta da dan uwa wanda ya ji fa barista bismillah ayyallahu al-muhari jazakumullahu khairan har ma da tafsiri sai ke barista ma'arama همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين muna da kai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tsoron ka a gabanin mu Allah ya sanya tausayin mu a cikin su annabi ya Allah ya kare shi daga da ba sa tsoron Allah ba sa tausayin talaka اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا الله يسير قلوبك وأزكاة شهداء الله يسير توحيدك وسلطنك وأزكاة اللهم آمنا في أوطاننا الله يأمن جدا وأسكن اليوم ولن تسكى لك رايك يقوم أسكنك رمضان أمر أجروجك أمر الله وانجايا da waɗanda suka rasa rayukansu a cikin kano da sauransu ko jariya musulmai da gaske Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah ya yafe mu abubuwa da suka dame mu Allah subhanahu wataala ya magance mana abun da yake karfin mu Allah ya sauke mana abun da ba za mu iya ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wuce mana gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu damuna mai albarka magana da ya dame mu da ko tarbiyya muna roƙon Allah ya ta mana dauki ya gyara mana tarbiyyar ƴaƴanmu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta gaba a zukatan da ke bayan kasa muna kaskantar da kai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana lokacin da Qur'ani zai shugabanci duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana lokacin da shari'ar shari'arsa za ta yi nasara a duniya da za ta jagoranci adam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga mazan da suke neman matan aure Allah ya ba su salihan mata matan da ke neman maza Allah ya ba su salihan maza wanda da suke neman haihuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ƴaƴa masu nagarta waɗanda kuma suke da yayan Allah ya azurta su da halin su da su waɗanda suke neman yi aikin yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hanyar samu waɗanda suke neman jari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su jari waɗanda suke da jarin Allah ya sanya albarka a ciki Allah ya kare su daga dukkan nau'i na riba waɗanda suke hidima a kowane wuri suke wa addinin Allah hidima mun san su kuma mun da Allah ya taimake su wadanda suke kokarin kawo addinin musulunci cikas a ko ina suke mun san su kuma mun su da Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara su in ba masu jaruwa bane Allah ya mai da sharrin su a kansu wanda ya rubuta addu'a a wurin ya Allah ta amsa masa addu'arsa اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا يا الله كتابك كما ايمان بشيخك الله كتابك كما ايمان بشيخك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والخطى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب سجل قلوبنا على طاعتك وجل فيه نعمة أبديك الله سبحانه وتعالى وبارك waɗanda suke da sabani ne nuni tsakanin su da ma'aurata Allah ya daidaita tsakanin su Allah ya daidaita tsakanin mu da iyalan mu Allah ya daidaita mata biyu uku ko hudu ke farkin ka tafi yi da Allah ya daidaita tsakanin su Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kaunar juna a tsakanin su a duk abin da ya dame mu a daidaitun mu mun roƙi gafara mun roƙi shi ko ba mu ba Allah subhanahu wata'ala ya magance mana dukkan alkhairi ko mun roƙa ko ba mu roƙa ba mun sai ko ba mu sai ba Allah subhanahu wata'ala ya bamu dukkan sharri mun nemi kariya ko ba mu roƙa ba mun sai ko ba mu sai ba Allah subhanahu wata'ala ya kare mu waɗanda kuka yi wa addini hidima a wannan wata Ramadan suna da yawa ko a nan masallaci da zai mu kira su duka ba dole da mu kira ku yansa ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya su da gidan aljanna duk wanda ya musulunci hidima a wannan wata Allah ya biya shi da gidan aljanna wannan wata ne na gafara muna kaskantar da kai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna roƙon Allah kada ya samu a cikin bayin da yake sai ne musu sai ne musu a wata ta wata ramadana muna roƙon Allah kada ya samu a cikin bayin da yake nisantar da su daga rahama a ƙarshen wata ramadana Allahumma اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم